mafarkin khadija wallafar maimuna idris hanbeli idan dai ba ku manta ba a wancan shirin kun ji yadda sunusu wato malam yake tambayar khadija cewa menene kike shakku akan soyayyar da nake miki ta ce da kyar na ƙara dagewa na amsa masa da iyakar gaskiya ta kana so na kake kashe 'ya'yana kuma ka kasa wani yunkuri da za mu fito da auren mahaifin 'ya'yan da ba za ka zarga ba ya jima cikin shiru kafin ya tanka zancen bai wuce ba kenan kana amsa min zai wuce na faɗa ina sheka masa murmushi shi ma ya rama kwarai kawai ina son ki ban san dalili ba ‘ya'ya kuma an gama kashewa auren mu kuma a bashi shekara ɗaya a gani zai fito duk da babu abin dariya a maganarsa haka na samu kaina da bangalewa da dariyar hankalin ya kwanta ya riko ni yana murna da neman ba'asi na muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba sama da sati biyu sannan tafiya kwatano ta ballo masa ya wuce bayan rashin ta ido ga malam musa da matarsa wanda sai bayan tafiyar tasa muka yi waya da anti sadiya take sanan mun. har gida malam ya sallama da mai gidanta ya musa kashe kar su ƙara zuwa masa gida daga shi har matarsa na ji ciwon labarin kwarai da yanzu na fara saba da su kuma na fara fahimtar lalle shigo su rayuwata akwai alfanan da za su yi wa rayuwata wanda malam baya mun. ban yi ƙasa a gwiwa ba na bunda mai hijabi na je har gida na ba su haƙuri ina kuka da roƙon kasu banni an ta sadiya ta ce dama malam na shigo ya ce wallahi ya yi haukansa ya gama idan buƙatar taimako ta taso babu abin da zai hana mu na musulunci ko da ba mu na zumunci da makotaka ba na yi murna da jin haka don daga haihuwa ta zuwa yau na fahimci lalle ina buƙatar wasu mutane bayan malam ko da kwa za su yi min amfani a lokacin ciwo kawai ba ciwo kan da na saba yi na kusa mutuwa a ɗaki ne kaɗai ba tun daga wannan rana ta sadiya ta ɗauke kafa daga gidana sai ni kuma na samu kafar sa ta fita in ziyarci gidanta idan na buƙatar ɗauke kewa musamman da yake satin malam biyu a kwatano kwana biyu da dawowa sai ya wuce cana wato dai tafiye tafiye suka zarce da kaɗaici na ya karu amma wuya na ya fara kaurin karya dokar a ɓoye in je ɗauke kewar hira wajen ta sadiya kuma na rage burkuɗa hijabi in je kanti sai kawai faɗa gidan tan aiki yaranta ta ranar da muka ja in ja da malam har yi min kyautar gida a washe gari kuma ya abokansa biyu suka yi shaida aka bani takarda na adana da zummar ta gina wata shiga ba dan ba za a sake min ciki a zubabba ne abin da na bukata ba gida ba za mu je asibiti a duba tsarin da zai dace da ke na dakatar da haihuwa wukar da malam ya dinga yi kenan cikin satin har tafiya ta riske shi ya kuma ci gaba da tafiye-tafiyensa akai-akai ya manta shi da kansa ya min tambarin kiwa da haka bai lura da cewa na yi halin na ba ila tun a karin farko na nuna rashin damarta ba amma na dinga ɓoyewa sakamakon takaita kai na tsawon rigima na yi rantsuwa na kuma ko ƙarshen numfashi na kenan a rayuwar malam ba za a zuba min da ciki ba sai da cikin ya haura wata hudu ya gan shi sakamakon tafiyar kwanaki arba'in da ya kafin cikin ya fito ba na mantawa ranar da ya zo bayan dawowarsa daga tafiyar ya faɗo min da sanyin safiya muka kace mai da murna haɗuwa an kara da cikin ya masa burki sai da ya haɗe bai tanka ba muka wani fuska da alhini da kame kame ni kuma tun na fara atisayen yadda za mu kalubalanci juna idan bukata kan ta taso sai gashi ta taso ɗin kwa bayan ya dawo sallar la'asar inda ya kinkimo buhu renin hankali ya juye min a zuwan bai san da cikin ba ko za ki shirya mu je asibiti dangane da tsarin iyalin nan muna ta shafa daga ni harke kawai sai na samu kaina ina murmushi cikin yi masa kallon kai tsaye ya ɗan zaro ido wannan kallon fa kawai na ji sha'awar makashi na faɗa har yanzu ina kallon kwaya sa kai tsaye muka ji ma muna kallon kallo sannan ya kaɗa ka yana murmushin yaƙe ce kawai dai kina son ki nuna min kin waye na tare shi cikin raha ko hakan ne daidai ne in shekarar shida da wayayyen malami irin ka a ce in ta zama a yar kawai lalle ko ban yi wayewa ilimi ba ya kamata a sami da ta rayuwa ya shiru ya kasa tankawa da alama a bakan magana ya ɗauki abin da na faɗa ni kuma na ci gaba da murmushi ina ya da ka faɗa da nuna alamun kowan kula ki tashi mu tafi ya bani umarni cikin mazantaka ni kuma ne gardama da matantaka wato langwabewa shagobe ina za mu asibiti mana ya fuska ya amsa ban ja magana da nisa ba na miƙa hannu bayan na zoge zubin rigata kana na buɗe ciki ina nuna masa cikin yanayi na rigakafin bayar da kai ka bari an makara domin kai da kanka kace ba da kiwa ya yi ɗin kamar an kashe inji fuskarsa ta mugun muzanta a hankali ya ɗauke kai zuwa kallon wani sashen daban ni ma na dake ne irin nasa amma sai na tafi gaban kayan kallo na jona faifai na da na zauna muka dukufa kallon wani fim wanda nake jin ya taɓo wani abu duk da na san ido da kunnuwanmu ne kaɗai ke kan akwatin talabijin ɗin ban da hankalinmu amma dole tunda akwai abin da ya shafe mu a fim ɗin kunnenmu ya kai wa hankalin ya haɗa da namu ya juya muna dab da kammala kallon kashi na biyu aka ɗauke wuta ina sanar na juyo na kalli malam ne fuska da allah ta yi mana inji mu karasa kallon kawai zai manna min wata uwa harara ya kau da kai na cewa dama ya gundure ni kai haba na faɗa cikin rashin kulawa tare da miƙewa na falon zuwa cikin ɗaki ne kwanci a kan gado sai gashi ya biyo ni amma ya zauna kan kujera cike da damuwa na kafa masa ido cikin dakan zuciya ina jiran cewa amma zuciyata ta ƙara taurarewa da alkawarin ba za ta yadda a nasara a kanta ba sai da ya gama shiryawa sa sannan ya ce min dama a zuwan nan nawa na samo dabarar zuwa na samu yayan mahaifina na kai masa karasa in allah ya sa hannu ina sa ran zai iya shawo kan mahaifina yarda mai aure amma ta ya za mu je masa da ciki khadija ko kuma auren ne ya za a ga amarya da ciki cikin dakewa na ce ban gane abin da kake nufi ba sai ya faɗa min kalmar da ta sa na ji kamar na tura masa ashar ina son ki ina biɗar duk wata hanya da za su sa mu dore tare da na gama jinyar takaicin maganar tasa sai na amsa masa tunda na faɗa maka ba irin wannan son nake bukata ba zaton ba ni da zaɓi a rayuwar da babu kai ya sanya nazartar da rayuwar mafarkin da na ya nuna biyu cikin shauƙin sanka lalle rayuwar mafarkin ido biyu ce mai sauƙin tsari amma mai wahala a hanyar ta ita nake ciki yanzu kuma da alama idan ban yi wasa ba za ta tafi da raina kenan kai ma naka mafarkin na ɗorewa da ni ba zai wanzu ba don zan mutum bakka ya jima yana kaɗa kai da alama yana warware bayanai na ne da ya gama sai ya gabatar min da abin da ya fahimta wai cuta ta taɓa zama mutuwa ne ko waccan wahalar da kika sha ai dan mun bari cikin ya kwari ne tsakani da Allah Khadija in ma haifi cikin nan ya zame da shi gidanmu ba irin gidanku ba ne, da mutum ke zaɓa abin da yake so aiwatar a kalle shi kawai mummunan mataki ake ɗauka a kansa wanda zai canja masa rayuwa daga zaki zuwa maɗaci ban fahimci komai a maganarsa ba illa cin fuska kuma na tare shi cikin kuka in haka ne gidan naku bai bambanta da namu ba ko kuma kai ne kai ba haguwar fahimta hukuncin ba a tsarin gidajen ba ne a tsarin rayuwa ne a gidanmu na yi abin da nake so gana ana hukunta ni da abin da bana so wanda har yake neman tafiya da raina nan da nan fuskarsa ta sauya ya fara cin cillaya wallahi tallahi ni ba nufi na kenan ba abin da nake nufi shine kin ga duk dukiyar da nake ka a ciki wallahi ta mahaifina ce ina umarnin umarninsa babu abin da zai hana shi ya karbe ta to kin ga ina muka kama me za mu ci ban gamsu ba duk da haka amsa na ba a nan take ba ainihin wutar rikicin ta riga malam mun yi alƙawarin ba za a sake zuban min da ciki ba ka fito kawai ka ce ka warware alƙawarin an san tudun dafawa ya katse da sauri ba warwarewa ne ba kawai cikin ne ya zo mu a bazata kin san na ce nan da shekara zan yi yadda ne muka warware na ma ina kallon sa cike da mamakin tsabar san kansa nuna masa hanyar mutuwa ta da hanyar kashe rayuwa ta ya nemi zancen ƙarshen shekarar da ba lallai in kai ba ban san ya aka yi ba sai na samu kwakwalwata da ƙulla warwaren maganar cikin hawaye na zira masa ido ina faɗin shikenan malam sakanni kamar da ni gida mu jira ƙarshen shekara idan mahaifinka ya yarda mai aure ko na haifa ɗan sai mu kai gidan marayu mu ɓoye idan kuma bai yadda ba sai ka bana da ɗan na mora yadda ko shi kaɗai na ɗaga zan iya nunawa a matsayin riba da na samu a cikin makahon sanda ne maka na rantse maka da Allah malam ko sama da ƙasa za ta haɗe ba za a zubar da cikin nan da haɗin kaina ba bari mai baki ba tsamin ya tashi wuce daga ɗakin hankalinsa a dugun zume sai ƙaran tashin motarsa na jini kuma na kifa kai na dinga rusa kukan da ban san cewa yanzu na fara ba mun shafe ragowa watannin cikin rikici da tashin hankali da azabtar da juna watannin da suka soya min tunani da lissafi kuma suka dame ni da son kutsa zuciyar malam su gano ainihin matsayina a zuciyar da rayuwarsa dalili tabbas ta bakin ya tukuro ne shigen zaman karuwa nake a wurin malam in dai da gaske rikicin da yake min na gudun haihuwa da ni gaskiya ne to ya kamata a gan shi ya fita daga rayuwata ya ma yi min korar kare idan ya ce ya sake ni me aka isa ya masa gashi kuma tuni na sha cika masa baki ma ya sake ni matukar ban min dan zan rike ni kadai ba tare da cewa lallai sai a zama ubansa ba amma da wannan ɗin malayi ya ƙi na ya zaɓi mai ta rikicin roƙon a zubar da cikin cikin hayaniya da ta lallashi har da na yunkurin kai na maka wai ma da sai mun mota ban manta lokacin da ya ɗauko ba sajar kai na makan ya kamun ba kawai kawai ya zo da fara'arsa ya hau ɗaukar hoto na a waya da yamma sai gashi da hotunan fasfo da takardu yana tsara ni aikin hajji zaki je bana khadija da murna ta kada ran kada hannace kai na yi murna allah ya ban mu tare malamina muka hira kirki ranar har adadin zaman sai kare ya wuce sabgoginsa da gidan matarsa kwana bakwai a tsakani ya kwaso mun fuskar alhini ya zo ayya Kadija. ina neman yin asarar makudan kuɗaɗe har ga allah na shiga taya shi jimami da bin ba'asi sai ce mun wai akwai dokar hana masu ciki zuwa aikin haji ban san da ita ba na biya kuɗin ikon allah na faɗa cikin shakku muka ci gaba da jimami sai can jima ya fesa mu nufa yadda a cire cikin nan mu je aikin haji tare ni ma zarakake nan da nan na tare shi da alama dai ba an da aikin hajjin ba sai an kai da zubar da ciki ba ban sai da magana ta ta bashi takaici ba yadda har ta kai shi ga tuttura min ashar sannan ya karkare da cewa wallahi ba ke sani asara waɗannan kuɗaɗen ba na rantse miki da Allah sai kin je kawai sai na tsaya ina kallon sa cike da tausayin kanmu ya gama zage na uwa da uba da gori iri iri sannan ya banni cikin fushi ya fice daga nan ne fa zuciyata ta ƙara ciwo da tausayin kanmu har da malam ɗin na kuma damu da son sanin ainihin gaskiyar matsayina a zuciyarsa da rayuwarsa wannan dalilin da kuma soyayyar da nake masa ya sanya da dinga shanye duk kisan mummukin da yake min na zagon kasan zuba min da ciki da kuma gashin kumar da yake min na matse min bakin aljihu ya yi shillawa sai ya manta da ni yunwa da cuta sai ta galabaitar da ni na dinga sayar da abubuwa na masu daraja ciki har da wayoyi na ina sayan magani da abinci da sauran kayan masarufi har sai da anti sadiya da mijinta suka san komai kuma suka zama matallafa a rayuwata duk da farko na ɓoye anti sadiya dalilin sayar da kayayyakin da nake kai mata ana sayarwa ba zan iya iyakance wahala da bakin cikin da na shiga ba haɗa da rashin tausayin da malam ya nuna min tun daga sanin ciki na kawo haihuwata wadda azabarsa ita ce sanadi ya zarce ni kamar yadda ya saba neman sa nasihar jin tsoron Allah da cin amanar soyayya a hannun da ya rike ni wannan kaɗai ya janyo min cin dukan shan gishiri a hannunsa ya tsallake ya banni cikin halin ha'ulayi wasa-wasa ya zarce naƙuda da zubar da jini a tsakanin mutuwa da rayuwa na can ko nemo ta sadiya ta zo abujajen aljihunsu da taimakonsu suka kai na su wuce na sha wahalar naƙuda ta tsayin kwanaki biyu kamar ba zan rai ba sannan aka yi min aiki aka fito min na ɗa namiji har kwana bakwai ina kwance gadon asibiti cikin kulawarsa ta sadiya da taimakon sarkar zinare na da na sa aka sayar bayan na fahimci sun kure karfinsu babu malam babu dalilinsa ina kuma da yakinin ba zai neme ni ba domin na yi abin da ya fi tsana wato haihuwa kuma da taimakon sa ta sadiya waɗanda ya fi tsana musamman dan ba su murɗe wuyan ɗan da na haifa sun kashe ba sati na biyu cif a asibitin kuma kwana biyu da haihuwa sannan aka sallamo ne muka dawo gida ina tsaka da sabunta kuka da bakin ciki ba na da kowa sai wannan katon gidan da ba da abin juya shi sai ɗana mabuƙaci a gare ni kowa ya banni malam ya bata hanya ta iyayena an sanar da su ta. sun min allah ya raya daga can kuma babu wanda ya taso ya ganni anya wannan ba mafarki ba ne da ya kamata na farka an taɓa samun iri na a rayuwa na dinga kuka har sai da an ta sadiya ta gaje da bani baki ta gayyato mai gidan ta shigo har gida ya same ni ya dinga yi min nasihar da na tabbatar jumla ɗaya na rike a cikin maganganunsa wata irin rayuwa kuke wadda babu addini ko azancin hangin nesa cikinta an rasa mai ilimi da jahili a cikinku. na riƙe wannan jimlar ta kuma shiga kwanya ta ta zauna daram kwana biyu malam bai zo ba an ta sadiya na mijinta suka zama uwa da ubana su kula da ni su bani abinci kuma zai damuwar rashin waiwayowar malam gare ni ko don tsayawa jaririn suna wanda ya haɗa sati biyu cif a sati na uku malam musa ya gama zuwa wuya da al'amarin malam kai tsaye kuma ya fito ya faɗa min abin da ya tsara idan ana son haƙƙin ki ya fito dole ne mu je mu kwance mahaifin sunusu matsayin ki a wajen ɗansa ba na son haƙƙin malam na tare malam musa cikin kuka da bai afku dalilin ƙangin da nake ciki ba sai dalilin so da ƙaunar nusu a matsayinsa na wanda yake mugun shakkar mahaifinsa na san ne masa haka zan gadon masa da bakin ciki har abada malam musa ya dinga fito min da hujjoji da gatan da zan samu ne da jaririna idan an yi haka amma din na dage dole ya bar ni muka ci gaba da rayuwar maneji bayan na kaɗa da raguwar sarƙa da ɗan kunne na jariri kuma yana nan babu suna sai anti sadiya da ke kiransa da suna ranarsa wato balarabe sati na biyar da haihuwa ya kama talata mun je asibiti bisa larura ta da balarabe wanda ke fama da mura muna dawowa a kofar gida muka ci karo da motar malam a bar batun ni da na ji ƙafafuna na neman kasa ɗauka ta hatta anti sadiya wadda ke goye da balarabe sai da ta nuna tsananin rikita muna shiga gate jikinta na bari ta kwanto shi ta miƙa mun tana magana ƙasa-ƙasa shiga a kai zuciya nesa hannuna na rawa na ajiye da kayan cefanen da muka taho da shi na karɓe shi na aza shi a kafaɗa sannan na zunkuya na ɗauki cefanen na ɗago na kalla anta sadiya na kase mata magana illa idanuna da suke kawo ƙwalla suna nuna alamun godiya ta girgiza min kai sannan ta baya cikin sanda ta fita tana danne kirjinta alamar in yi haƙuri na karkata kai na goge hawaye na a shawul ɗin da nake tallafa da balarabe cikin jiri na doshi falo zuciyata na famin bugu tana kiyasta min ina shiga malam zai miƙo min takarda daga nan sai ta buga na mutu na bar ɗan da ba shi da kowa sai ni duk ƙoƙari na na kasa sallama sai na shiga kai tsaye malam na kwance kan kujera komai a shi yana bayyana damuwa da kasala yana gani na ya tashi zaune a kasalancin muka tsaya muna kallon kallo fargaba ta sa na kasa gane kallon me yake mun balle lokacin da ya taso ya nufo ni gaba ɗaya sai na nemi sumi a wurin zargi na yana zuwa rufin da duka zai na haka sai na saki cefane na na rungume ɗana sosai wanda na fi son mutuwa ta kansa amma malam na ƙara zuwa kusa da ni sai na ankara da kwalla idansa abin mamaki sai ya miƙo min hannu da nufin karɓar ɗan zuciyata ta raya min in na bashi kwaɗawa zai da ƙasa amma da alama har yanzu halittar sansa ta haramta min yi masa musu tana iya motsawa saboda haka kawai sai na miƙa masa na kuma zauna kan kujera cikin laye da jiran kaddara da za ta faɗo min yanzu na rayawa raina malam na kwaɗa ɗan nan da ƙasa zan nemo wuka in cika kaina in bar wannan duniyan mai wahalan huta amma maimakon haka sai na hangi malam ya ƙura ɗan kallon so da tausayi Idan idansa cike da ƙwalla fiye da mintuna biyar shiru suna tsayin na zaune mun yi duk kamar muna jiran fita da gawa sai cinye ya sunkuya ya ɗauke ce nan ya nufi kicin yana riƙe da yaran a nan ne kuma hankali na kasa kwanciya saboda zargin zai iya zuwa ya caka masa wuka ya kashe da sauri na bi bayan su muka ki cibus suna fitowa jikina na bari na mika hannu muryata na rawa na ce kawo shi ya yi nazari na da kyau sai ya miƙo min shi na dawo da abina na zauna cikin zaben abin yi na zaro mama na danna masa mala ya zo daidai kafata ya zauna ya tagumi da hannunsa na hagu idan sa kanmu cikin galabaitaccen murya ce ki haƙuri ki haife mun dan Allah Khadija kallonsa kawai nake na kasa tankawa kuma zuciyata ta shiga ayyuka a waje tamkar ta ji bisharar tashin kyamata na zaci kuna sanko ba da labarin haifuwar ki sam har yanzu ban tanka ba hakan kuma na fahimce masa ciwo sosai ya marerece murya khadija ki tanka dan allah na balle da kuka cikin cewa idan ina da abin tanka ko na zaci karuwa ba ta da kwarjini a bayan hukuncin da abokinsa na yanke mata ko ko akwai wata shari'a da aka tanadar masa ciniki ne fa idan ya ga dama ya yi idan bai ga dama ba ya bar shi babu wanda zai damu da batun dan me baka zo ka siya ba ni abin da na zata kenan ki yi haƙuri Khadija ki saurare ni dan Allah duk ba wani abu ne na tare shi cikin tsawar da ta firgita Balarabe ya canyare da kuka idan ka ƙara cewa kana so na malam Allah ya isa ban yafe ba cikin rikicewa ya miƙe ya ɗauke Balarabe a cinya ta ya hau jijjiga yana kaiwa da komawa tsakiyar falon na samu damar kewa kai na ta rusa kuka mai daci a makoshi babu abin da nake maimaitawa sai an ambaton allah ya karɓi raina na huta malam bai wayoyi ni ba sai da balarabe bacci sannan ya zo zauna kusa da ni yana runguma da shi bai damu da rarrashi na ne shiru ya fara maganarsa kwana biyu da rikicinmu wanda fushi ya ɗebe na da keke na dawo gidan nan domin ba ki haƙuri ban same ki ba har karfe ɗin na dare ina gidan nan amma ba ki ɓullo ba kwanaki uku a jere ina dawowa in wuni ban same ki ba abinda kawai na kaddara shi ne kin gudu garin ku saboda haka fargaba biyu ta shige ni ta rashin ki da kuma fargaba iyayenki sun tunzura su nemo mahaifina su sanar da shi abin da ne na haka na dinga kirkirar tafiye-tafiyen yin nesa da gida ina can cikin fargabar jiran kiran mahaifina akan maganan nan har zuwa yau ban ji komai ba zancen da nake miki sati na biya abuja babu aikin fari babu na baki a yau bai yanki ya koro ni gida kai tsaye na taho gidan nan ba dan ina sa ran ganin ki ba sai dan in ga muhallin ke tuna min ki amma ina zuwa sai na ga alamun kina nan har ma da kayan bebi wannan ba karamin kaɗa ne ba na cutar da ke Khadija ki dubi girman Allah da darajar san da muke wa juna wanda ba mu san dalilin sa ba ki yafe mu ko duba na kika za ki iya ganewa cewa ba na cikin kwanciyar hankali zuciya ta mai matukar sassauci aminci da so ta gamsu kware da maganganun malam sai dai har yanzu ban samu abin tankawa ba da so samu ne in gano dalilin san da malam ke min duk da yana cewa babu dalilin ki daure ki tanka na Khadija kar ki kara Allah ya isa idan na ci gaba da maimaitan na san ki ina son ki ne haka zuciyata ta sani ba ta son kiwar ta faɗi tana son ba sauran ayyukan gabaina da ba sa burge ki ko kuma suke miki ɗaci ki mun uzurin su dan Allah ki duba ƙarfin da mahaifina yake da shi a kaina na ɗago ina tsayar da kuka tare da goge hawaye kamar ta kawai ba da abin faɗan ne shine dalili ba da wani zaɓin rayuwa sama da wanda ya zaɓa min Allah ya jarrabe ni a sanka. na kuma yi kuskuren zaton ba zan iya rayuwa ba sai da kai na haka na zaɓe ka na ba komai da kowa to fagen naka ne sai rawar da kake so za ka taka na haka ne maka albishir din ba zan iya zuwa sanko da ka zuga na baro ba kuma an so a yi abin da kai zato na samun mahaifinka don na san idan ne haka na cutar da kai shi yasa na yadda a yi har yanzu a rayuwar rayuwarka nake ya rage naka karaya min ko ka kashe na ƙare da nuna na sannan na nuna balaraba da ke hannunsa na tashi na ban masa falon cikin haɗe kuka da alama maganganu na sun shiga kansa da kyawu yadda na daɗe a ɗaki ina kuka haka ya daɗe a falo yana shishika kuka ɗansa na kuka sai can ya shigo ɗakin ya zo ya miƙo min shi na tashi na karɓe shi ina ci gaba da kuka na na ba shi mama har ya bacci sannan ya karɓe shi ya kwantar ya juyo muka fara kacamewa da kukan mu duka har lokacin da ya ga ya kamata a fara rarrashi sai ya buge da jeho min kalmar ban haƙuri cikin sambatu ni kuma ina cafe dan dole irin ta in ban haƙura ba maya zan yi sai da malai sati biyu tare da mu dare da rana a zuwan har yanzu yana abuja da abin da muka rasa ni da balaraba a bayan mun same shi yi masa yanka ya raɗa masa suna kamal ya kula da mu ya wadata mu da duk abubuwan bukata ciki har da riritawa da nuna mana iyaka soyayyarsa har sai da ya fahimci hankali na ya kwanta sosai sannan ya koma inda ya fi wayo muka dawo 'yar gidan jiya wato na sato layi da rana ya zo mana ko kuma in zai yi tafiya ya ƙara mata kwanaki ya zo ya rage mana wasu anan kamal ya fara wayo sosai kamanninsa da kyawansa sun fara fitowa bai biyo kowa a cikinmu ba a matsayinmu na baƙaƙe shi kuma farisol mai kuma gajeren hanci na yadda yana kama da malam musa na kuma sha neman dalili a zuciyata kadai amma ban taɓa hasaso hakan zai zame mu wani ƙalubale ba don ina da yaƙinin malam ya cika da sanin ban san kowa ba sai shi ta sadiya kanta tana yawan yi wa kamal tsiyar yadda ya saje cikin 'ya'yanta daga cikar kamal watanni biyar muka koma rikici da malam ya kawo ƙudurin zai kai wa mahaifinsa magana auren mu ta hanyar wansa amma ina za mu kai kamal bai zaɓi yadda za mu yi da shi ba ni ma ban zaɓa ba har kawo yau don na ji a raina ko cikin mafarki bai kamata ne da a ƙirƙira min rayuwar da za a ce na cire kamal cikin 'ya'yana ba ana haka sai mahaifin mala ya fara tuhumarsa da kishin kishin ɗin lalle ya ji magana yana da wani aure a ɓoye saboda haka ne hankalin mala ya tashi ainin komai ya katame sai muka fara tsanar juna saboda yawan matsaloli gashi kuma duk yawan matsalolin kama auren ƙabilu mun kasa rabuwa yawan hargitsinmu da rashin kwanciyar hankulanmu ya sanya na koma 'yar gidan jiya wato shiga gidan anti sadiya domin ɗebe kewa wannan ma ya ƙara samar da gibi a tsakanina da malam duk da dama na gama ɗebe masa ƙauna ko a cikin kabari nake ba na leƙowa sai ya danganta da matsala to a haka dai muka yi ta ganganta rayuwar har tsawon shekara da haihuwar kamal kamal na cika shekara kamar ta haɗo da guguwar raba mu sai zargi da tuhuma-tuhuman baban malam suka ƙarewa. hakan ya janyo kwanciyar hankalin malam ta ƙara ƙaranci sai ma na bayanci yanzu faɗan da yake da ni kamar dalili ma yake nema ya sake ni amma sai na ci gaba da kaucewa abin tausayi wata safiyar juma'a an zo an ɗauki kamal daga gidansa anti sadiya tsawon sama da awa ɗaya na zaune a falo ina kallon hotunan da su anti sadiya suka ɗauka ranar maulidi har da malam musa da iyalansa da kuma kare ransu kamal daga can nesa na ji kwankwasa gida da muryar malam musa yana sallama hankali a tashi na tashi a firgice ni ma na je na buɗe kofar ya shigo yana tambaya ta ina kamal ɗin garin ya haka ta faru sai kai na ya kulle da wannan gigitacce tumar a gigice na ce me faru da shi cikin nuna ruɗe an samu yanzu nan sada ya ce min waya wai ya sha wani magani wai za ku tafi asibiti na zaci har da ke na ji wani mugun tashin hankali mai kama da an kafa mun kusa tsakiyar kaya rike ni baki na na sassarfa na ce ban sani ba wallahi masu sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris sani bele ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ko tala